kimanin mutane 1,550 ne suka rasa muhalli da wajen kasuwancinsu a garin bama da ke jihar borno sakamakon rikice-rikicen da ya faru na ranar bakwai ga watan afrilun wannan shekarar mutanen garin bama sun shafe kimanin watanni hudu suna fama da matsanancin rayuwa sakamakon irin halin gunci da suka shiga tun a wancan lokacin ne dai gwamnan jihar borno honorable kashin shatima ya kafa wani kwamiti karkashin jagorancin alhaji usman jiddashiwa da zai duba adadin yawan mutanen da wannan rikicin ya shafa bayan miƙa rahoton kwamitin ga gwamnan gwamnan jihar borno ne dai sai gwamnan jihar ya yi zaman gaggawa tare da wasu kwamishinoninsa inda nan take suka amince da naira miliyan ɗari ga al'umman garin baman a matsayin kuɗin tallafin da za a raba wa waɗanda wannan bala'i ya shafa hakan ya sa na tuntuɓi mai baiwa gwamnan jihar borno shawara kan harkokin yada labarai alhaji isa umar gusau wanda ya mun ƙarin haske kan batun kamar haka kamar yadda mutane suka suka gabatar musu da ainihin jawabansu sun gano cewa wato kima kimanin kayayyakin da suka salwanta za su kai kamar miliyan 495 to kuma kamar yadda ka sani wani lokaci akan samu matsala musamman idan kayayyakin nan da suka kone wasu ba ganin su za a yi ba to kuma ka san ire-iren wayannan abubuwan suna da yawa gwamnati ta sha yin su an samu wani matsala a gwangi da gwamnati ta yi ta kashe wajen kusan 100 da miliyan 100 da wani abu aka biya to shine nan take shi gwamnati ya ce maimakon a tsaya a tsaya ana ana bata lokaci to nan take take kwamishinonin nan suka hada kai suka ba da shawarar cewa a ba miliyan ɗari. alhaji umar gusau ya ce gwamnan ya kuma sake kafa wani kwamiti karkashin jagorancin mai martaba shehun bama alhaji kyari Ibrahim ibrahim elkanami wadda zai duba yadda za a yi wannan rabon kuɗaɗen. nan take gwamnan ma ya kafa wani sabon kwamiti kuma abin da ya canza kawai shine shehu mai girma shehu mai martaba shehun bama gwamnan ya buƙaci cewa ya shugabanci wannan sabon kwamiti na rarraba wannan kuɗi tunda shi mai girma shehun bama kowa san shi mutum ne da mai kokari mutum ne mai kishin jama'arsa kuma mutum ne wanda yawanci in kaga ya zo nan to ya kawo kuka ne game da abin da ya shafi mutanensa kuma ya san kowa kowa kowa ya san shi to ko menene ya bawa gwamnatin jihar kwarin daukan irin wannan matakin a yanzu wato babban abin shine bama tana daga cikin manyan garuruwa na jihar borno to sannan kuma tana daga cikin cibiyoyin kasuwanci na jihar borno sannan kuma bama tana da mutane da yawa don ko a wakilai na majalisar majalisa na na jiha kaga bama. ai da wakilai guda biyu ne saboda haka cibiya ce ta kasuwanci kuma tana da mutane kwaya da gaske kuma akwai hada-hada wanda shi kamar yadda gwamna ya yi la'akari da shi idan aka ci gaba da barin wayannan mutane cikin wato ba cikin hada-hadan kasuwanci to gaskiya wannan abun zai iya wato zai iya shafar jihar ma gaba daya saboda kowane mutum ɗaya zaka samu yana da mata yana da 'ya'ya kuma gashi harkan ciniki wani zai zo saya a wurin shi wani zai kawo mai sayar zai saya a nuri to a lokacin da aka ce mutum dubu aka ce ba su da sana'a yi kaga wannan ba karamin tashi hankali ba babban mai baiwa gwamnan jihar borno shawara kan harkokin yada labarai da sadarwa alhaji isa umar gusau kenan ke bayani kan tallafin da aka ba al'ummar garin bama da bala'i ya shafa a ranar bakwai ga watan afrilun wannan shekaran da ɗaruruwan suka rasa muhalli da wajen kasuwancin su wanda yanzu hakan jama'a ke ci gaba da zama cikin kuncin rayuwa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya